A yammacin Litinin ne dai 'yan bindigan da ke yankin karamar hukumar Giwon jihar Kaduna suka tare motar ma'aikatan karamar hukumar Zaria, wanda suka kai ziyarar ta'aziyya inda suka sace mutane goma sha takwas nan take. Ganin yadda sace-sacen mutanen ke sake sabon salo ne yasa gamayyar kungiyoyin arewa reshen ɗalibai. Ta ce tura fata kai bango saboda haka za ta ɗauki irin nata mataki. in ji babban jami'in kungiyar na jiha kwamar Jamilu Musa. Abubuwan da yake faruwa game da kidnapping da ake kaga an yi a Zaria, an yi a Katsina, an yi a Zamfara, gaskiya abubuwan nan yawa. To abin da yasa ga zama fito kenan tsoron mu nuna abubuwan da ake ba mu yarda da shi ko ba za lamunta ba. Amma Malam Jamilu waɗannan mutane goma sha takwas da aka ce wasu sun ce ma mutum goma sha uku ne ana maganar har yanzu ba a tabbatar ma da adadin su ba da tabbatar da ko a ina suke kamar kuma za a ce ko kun yi riga malam masallaci. A'a mutum goma sha takwas ba riga malam masallaci bane saboda nayi magana da wani ɗalibi wanda maman shi na cikin wanda aka ka tafi da su tun goma sha takwas ne ba wai mun yi kintace bane abu ne haka yake amma yanzu akwai wani labari ya zuwa yanzu gaskiya babu wani labari saboda a jiya na yi da shi ce ba a yi waya ba to shi sa abin da ya tara mana hankali muka ce to gaskiya dole ne za mu yi enough is enough mai nazari kan al'amuran yau da kullun Alhaji Abakar Umar Aliyu ya ce sace waɗannan ma'aikata dai ya nuna gwamnati ta gaza ne amma dai kuma ya ce ya kamata a gane game da wannan aiki na 'yan bindiga akwai mafita. Wannan abu ne wanda zai nuna gazawar gwamnati a fili karara domin inda ba don gazawar gwamnati ba ya kamata a ce daga lokacin da aka fara waɗannan abubuwa tun kafin abu ya girma ake maganin sa. Yau idan da gwamnati za ta yi amfani da ƙungiyoyin su waɗannan fulani in Allah ya so da za a iya samun nasara dalili ko shine babu yadda za a ce duk fulanin da suke ƙasar nan ba san wanda suke waɗannan ta'asa ba in ba su san wasu ba su san wasu ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki muna da sojojin nan idan sun yi kaɗan ne akwai wanda suke zazzauna a ofis a rarrago su a kwaso a kwaso a nan a yi gamayyan jami'an sojoji a fuskanci wuri guda bugu da ƙari ya kamata mutanen gari su fito su tsare kawunan su domin idan kana tsoro kana shakka kana gudu to tun ana yi a waje za a shigo har cikin gida a kan mutane gaba ɗaya suna fitowa a yi fito na fito da su to jama'a za su samu sauki matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da 'yan bindiga dai sananne ne cewa babu sulhu sai dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru amirar fa'i ya sha nana ta cewa jami'an tsaro na kokari matuka game da wannan matsala baki daya sai ga mutane su fito suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin koyo wannan ba daidai bane suna iyakan kokarin su a ci gaba da yi musu addu'a a ci gaba da ba su goyon baya domin su ƙara kokari in mutum yana kokari ka ce ma baya komi kana karya mishi kafa ne sai ga ba ma zai iya sa zuciyan shi aiki so ni kiran da nake ma al'umman jihar Kaduna kenan mu kan a gwamnatin jihar Kaduna a madadin gwamnatin jihar Kaduna mun go gode musu kuma mun nuna kokarin da suke a ƙara kokari amma mun san suna kokarin yanzu haka dai yan uwa da abokan arzikin ma'aikatan da aka sace na ta faman zaman juyayi yayin da gwamnatin jihar kaduna bata ce uffan ba tukuna game da wannan batu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya